alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da gatsai wanda ke juya al'amura kamar yadda ya ga dama bisa tsarin da ya ga dama ya ɗaukaka ya tsarkaka ya fi ƙarfin ya ga abin da baya bukata cikin mulkin masu saba masa suna saba masa ya bar su ganye ya musu talala zuwa ga ranar da za su je ga gare shi yana nan a madakata yana jiransu masu masa biyayya suna masa biyayya bisa yaddarsa da ni'imarsa zai takanka musu da rahamarsa ranar da za su koma gare shi allah ya samu cikin masu masa biyayya mun shaida allah shi kada yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa haka nan cikin jujjuyawar al'amura kuma lallai mun shaida annai muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne sannan manzon allah ne ya fi kowa biyayya ga Allah yana matukar koron azabar Allah yana matukar kwaɗayin rahama Allah shi yasa yake wulkawa da ayar rahama yana kuka yana roƙon Allah cewa, ya shigar da shi cikin wannan rahama bai wulkawa da ayar azaba face sai hankalinsa ya tashi yana kuka yana roƙon Allah tsari mafi alƙalin masu koyarwa wanda fi kowa imani shugaban masu kimani kuma kowa adalci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kira da amincin Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi da kyawawan ayyuka zuwa ranar karshe a yau huduban tana tunatar da mu ne man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha da yayi aikin kwarai wallahi kansa yayi wa wanda kuma ya munanta aiki to nan ma fa kansa ya dawo wa dukkan bala'in da zai same shi Allah ya kiyaye abin da yasa wannan ya zama takin huduba shine ya ku bayin Allah muna da bukatan al'amalu salih wal ikhlas ko al ikhlas wal amalu salih muna da bukatan yin aiki domin Allah waɗannan abubuwa ne guda biyu ginshikai wajen a karbi aikin mutum wajibi ne aikin ya zama domin Allah aikin ibada mutum ya yi shi kawai niyyarsa a gurin Allah yake son lada kuma neman yadda Allah yake yi abu na biyu wajibi ne aikin ya zama bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki bai taba zama a ce masa al'amalu salih sai in ya zama khalisan liwajhillah wa muwafiqan li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana cewa aiki na kwarai ne in ya zama an yi shi domin Allah sannan kuma an yi shi bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah a yau muna da bukatan yawaita ayyukan kwarai muna da bukatan yawaita ayyukan alkhairai da wannan ne sahabbai suka ci nasara akan dukkan abokan su kuma suka ci nasara hatta akan mafi girman gaba shine shedan suka jajirce akan ayyuka na kwarai idan aka ce aikin kwarai dukkan aikin da Allah ya yarda shi ya zama aikin kwarai haka ka dauka cewa aiki kaza karami ne ko misali imadatul qada ani tariq kana tafiya kaga wani tsinke da zai cutar da mutane ka dauke ka kawar da shi gefe ba sa mutum zai yi wannan ba sai mutum ya zo ga dutse nan sai ya tsallake ya wuce kuma in an bar shi a gudun zai cutar da wayansu amma yana iya tsallake ko kwalba ko kusa ko wani abu kawai ya wuce ne an kara ba ɗage ta a gurin sadaka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan al'amalu salih shine dukkan aiki na kwarai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace har sake fiskan ka a kan dan uwanka wannan yana iya riskan ka samu sadaka ana ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka sake fiska kawai ka yi wa sallama wa dan uwanka ka gaisa da shi cikin fara'a wannan yana sa mutum ya samu lada mai yawa don haka aiki na kwarai ciyar da abinci mafi alkhairin ciyarwa ga iyalanka sallama ga mutane yawaita sallama afshu salama bainaku la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainaku annabi sallallahu alaihi wasallam za ku shiga aljanna ba sai kun zo masu imani ba za ku zo masu imani ba sai kun so junanku shin nusar da ku zuwa ga wani aiki wanda in ku za ku so juna shi ne ku yawaita sallama a tsakanin jin mai maka sallama ba za ka mansa ba ko baya baka ko kobo in kana zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah ya wuce sai ka ji kana son sa amma ko naira nawa mutum ke baka amma ya ganka sai tare ya kan wata ran sai ka ji karban naira saboda haushi kawai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afshu salama bainakum in kun yada sallama tsakaninku akwai alkhairi da yawa ya ku bayin Allah al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar mutum ya umarci mutane da alkhairi yara in kaga suna abun da ba daidai ba a hanya kar ka wuce su don wai ba 'ya'yanka ba ne a in dai sun yi ba daidai ba kai kar ku yi wannan Kuma sun bari ko su bari ba ka yi abun da yake kanka kai kam kuma kana da lada mai yawa in kaga mutane suna yin wasu abubuwa kar ka shiru a ko ina ake in kaga kuskure to ya kamata ka yi magana a kansa musamman in magana za ta zama maslaha a guri sai da in magana za ta haifar da mafsada ma'ana za ta haifar da barnan da ya fi shiru din to nan kuma sai mutum ya yi shiru don karantar yaya ya kamata a yi tun gyaran barna ya ku bayin Allah muna da bukatan ayyuka na kwarai kasratu zikrillah tasbihi hailala salati manzon Allah sallallahu alaihi wa mun ya yawaita bata lokutan mu da yawaita maganganu in mutum shi kadai ne kuma taimakon ya saba da maganganu in shi kadai ne bai samu abokin hira ba A bakin sai ya tsami sai sama tunani tunanin duniya ya gina wannan gida ya rusa ta ya sayi mota ya sayar ya shiga kasuwa shi kadai fa yana zaune a ɗaki. sai ga ba amfani kawai yana ta ɓata lokacinsa abin da zai yi da abin da ba zai yi ba yana cino shi saboda abin da ya saba tattaunawa kenan amma wanda ya saba ambaton Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana falalan ambaton Allah subhanallah tamla ulmizan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa subhanallah kana tafiya kawai kana subhanallah subhanallah ka duba ni'imar da Allah ya maka wata ila da yawa daga cikin wannan da suka taso daga gida kowa akan abun hawa ya zo sai yan kalila wani ya zo akan abun hawa ba saboda gidansu kusa ne wani kuma ba shi da abin hawa nasa amma yana da kuɗin hawa a kawo shi mafi yawan mu haka kuma ba karaman ni'ima bace dogon da Allah ya hore maka dabban da zaka hauta kana kai kuma sai kai tasbihiya subhanallah subhanallah addu'a in za a fita a gida bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو, أو, أو, أو أظلم أو أظلم أو أزل أو أزل ka faɗi wannan addu'a tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah wala shaytan ma baya tsoron taba mutum yake tsoron kusa matsowa kusa da mutum yake kuma sannan ga dumbin lada ayyuka ne na alkhairi ya ku bayin hannu. dukkan aikin alkhairi alkhairi ne man amila salihan falinafsi za mu gane wannan sai mun je gaban Allah lokacin da muke neman lada guda daya a ranar tashin alkiyama duk ladan da mutum ya je shi so da bala'in ranan da tashin hankalin ranan sai mutum yana waiwayen cewa ina duk sake samun lada kada ko ladan su zai kai shi aljanna shi damuwa to bal kiyama ce ko alimta bi hawlihi da farasin ahli wa min awsani ai saboda haka wajibi ne mu yawaita ayyukan alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina samai wal ard cewa subhanallah walhamdulillah ladan su yana iya cika tsakanin sama da ƙasa inda zaka ga tilin ladan ga yawan alkhairai ga tasbihai ga zama a masallaci in mutum ya samu dama ya zauna ya ambaci Allah ya zauna ya karanta alkur'ani kowane harafi ɗaya lada goma kowane harafi ɗaya lada goma a cikin kowane rubu'i ɗaya mutum ya kan riski lada sama da biyu da ɗari biyar to ko a rayuwar duniya aka ce maka ga wani abu kaza da zaka rinka samun rubu rubu'i ɗaya kuma ana iya karanta shi a karatu matsakaici a kowane inci hudu za a iya karanta rubu i ba sauri karatu sosai ba in ka sauri sosai minti biyu da rabi ko minti biyu a kusan sakon abin da kusan minti uku za ka iya rubu amma karatu ba ka ta da hankali ba a minti hudu za ka yi rubu ma'ana a awa ɗaya rubu'an da za ka yi suna da yawa ɗumbin lada a cikinsu da bayan Allah mu yawaita ayyukan alkhairi Allah sa mu dace mu nisanci miyagun ayyuka domin Allah ce wa man asa'a fa aliha miyagun maganganu cutar da mutane abuna fadin karerai fadin abun da ba gaskiya ba musamman taba mutuncin mutane ta hanyar da ba gaskiya ba duk abun da bai kamata ba kar mu yi shi ko dabba ce in mun zalunce ta za a rama mata Allah subhanahu wata'ala baya zalunta bai sannan ko ba a barin haƙƙin wani da wani ya taba hatta annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi hisabi wallahi hatta dabba da ba ta da kaho dabba mai kaho da ta soke ta wajen cin dusa sai ka ke ture ture mai kaho ta soki marar kaho ranar tashin alkiyama sai Allah ya yi hisabi kafin a ce musu su koma kasa sai an mutu hisabi bi sanata su dawo kasa to ina ga dan adam da aka saukar masa da alqur'ani abun da kaiwa wani zalunci ko na abun da bai dace ba ko na taba mutunci ko na rashin mutunci ko na rashin adalci wallahi sai Allah ya yi sakamako ranar tashin alkiyama da yawan mun nan zamu yi kusuma da juna ranar tashin alkiyama a gaban Allah saboda babu wanda zaka je gaban Allah akwai haƙƙin ka a gunsa in dai an jira tashin alkiyama ka kyale shi ranar neman lada ne ranar kowa ta kansa yake yi haka zaka cakwabi wuyan mutum sai Allah subhanahu wataala ya karba maka haƙƙin ka a haƙƙinka a gunsa yasa za ka ga hatta wanda aka kashe shi ko aka zubar da jinin sa zai ce kuma wanda ya kashe shi ranar zai gane shi in dama ya ya rufe fuskarsa ne a duniya zai jawo shi zuwa gaban Allah yana cewa ya rab sal hada fi maqatalani ya Allah tambayi wannan menene ya kashe ni a duniya ya sani da rayuwa to irin wa'annan abubuwa da zalunci cikin mutunci da rashin gaskiya da rashin adalci duk waɗannan san ce su wa a sa'afa alaiha Allah ya samu gane Allah subhanahu wataala ya kare mu daga miyagun ayyuka Allah ya ba mu ikon ayyukan alkhairi cikin tinin da suke damu mu Allah ya kawo mana sauƙin su abubuwan da suke faruwa na rashin tsaro ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da sunayenka da sifofinka da ayoyinka na alkur'ani wanda ka yadda da su a duk inda aka karanta ka yadda da su ya Allah muna tawassuli da su muna kuma roƙon tausaya mana kar ka kama mu da abun da muke aikatawa ko wawayen cikin muke aikatawa Allah ka tausaya mana ka yaye mana musibin da suka dame mu damuwa ta fi damuwa babu wanda zai iya tsare wani yanzu a wannan ƙasa din sai da addu'a da tsaro na Allah subhanahu wataala ya Allah ka tsare mu da tsarewarka ya Allah ka kawo mana sauki a cikin da ake ciki damoyi tashin farashin kaya da fata da talauci da mafi yawan jama'a suke ciki ya Allah ka kawo ƙarshen sa Allah ka kawo sauƙi ta Allah ka bunƙasa mu da arziki na halal ka azurta mu da riko da addininka ka gafarta wa iyayen mu ka siriyar da mu da zuriyar mu ka tabbatar da mu akan alkhairi inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم بعد نفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي بقوله تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فلنعمل عملا صالحا ولنتحدها في أمورنا وحياتنا ومعاملاتنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعمل الصالح ليلنا ونهارنا أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أننا بحاجة ماسة إلى أن نراجع أنفسنا وخاصة الأعمال الصالحة خاصة في أيامنا هذا نحتاج إلى كثرة الذكر ونحتاج إلى كثرة الدعاء وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولنعمل عملا صالحا يا عباد الله إن الله يتقبل منا ولنجعل أعمالنا خالصة لوجه الله لوجه الله سبحانه وتعالى لأن ما يجعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا يكون يعني الإخلاص الإخلاص وموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم لابد من الإخلاص في جميع الأعمال أن يكون العبد أن يكون عمل العبد خالصا لوجه لوجه الله سبحانه وتعالى وأن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي هو القدوة أمرنا الرسول أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتأسي برسول الله حيث قال جل القائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكركم في المرتبة الثالثة بعد أن ذكر نفسه وصلنا بملائكته وأيها بكم في المرتبة الثالثة أيها المؤمنون فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في يوم الجمعة وفي أيام الجمعة ولياليها نتقي الله ونكثر من صلاتنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم احفظ لنا بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ لنا بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم أدم الأمن والسلامة والعافية في بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين أنتم قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نعوذ بك من شر المختطفين يا حي يا قيوم القيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل أعمال اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلمائنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعل اللهم إنا نسألك أن تجعل جمع أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم خذ بأيدي رؤسائنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات